kullum ya taye kansa yake nuna ma ya ce shi ya ma haka tsakaninka da Allah to wannan ya ci amanarka so da aka sai a kula ba kowane malami ne za a zauna da shi a nemi Allah ba e in kana so ka ga malami na Allah ne ko ba na Allah ba ne ka auna shi idan yana yin harka waya cikin harkan da 'ya'yansa in yana sa ka aikin wahala a ciki da 'ya'yansa in ka ga ba yaransa karya yake yi eh, akwai wani abu a kayi kuma idan ya samu abu abin nan da ya samu wato ya fi fifita ku ne ko ya fi fifitansa idan ka abin da ya samu kuna samu yadda ya samu to gaskiya na Allah ne amma wata ka wahala in ya samu ya ɓoye ba na Allah ba ba na Allah ba kuma duk lokacin da samu ya za ga mutum shi kadai ya nufi gurin samu amma gurin wahala da jama'a a ba na Allah ba ne a za a je ranar da za a ware Allah ba ruwansa duk wanda ya ha'inci akan aikinka dama za ka bata ai in ba ke ne akan sarautarsa zai bata ya sa son zuciya in malami ne a layin da yake zai bata ya sa son zuciya a tajiri akan dukiyarsa ya kifar da haƙƙin Allah ya sa son zuciya kowa akan abin da kake yi za a ɓadda kai saboda za a ga akwai adalci ne a tsarin ko babu adalci to shi wanda za ku yi kuna adalci abin da ka so uhibuli akika kama fi hibuli nafsika haka annabi ya faɗa to wannan hadisi dai ba ya isa mutum aiki abinda kake so wa kanka ka so wa dan wanka ya kana so wa kanka abu baka so wa dan wanka kuma ka ce kana da imani to imani bai taba saboda haka sai a dinga kiyayewa ranar lahira duk wanda ya zama jagora ga al'umma zai tashi in yayi mai kyau zai alfahari ga wani mutanen sai ji daɗi in yayi mummuna baya so su ganye amma duk da haka Allah ya ce sai sun ganshi na'am wa qul ya bainahum bi qisdi wa hum la yuzlamun Allah ya ce ya bai ya bainahum za mu zarta da hukunci tsakaninsu bilkis da adalci kun ga yadda ake gaya muku hum la yuzlamuna Allah ce ba za mu zalunci kowa komai ba mhm. ala inna lillahi ma fi samawati wal ala inna wa'da haqq walakin aktharuhum la ala ma a saurara ne duk lokacin da yace ala to so yake a saurara akwai magana saboda maganan ma da zai faɗa mai karfi yasa aka kawo harafin taukidi ala sai ya ce inna to tabbacin ne akwai magana mai karfi a gaba lillahi ma fi samawa ce Allah ya gama magana eh abin da yasa ya faɗi wannan aya ce a ta akwai tauhidi a sa akwai attawakkalu dogaro a sa akwai barin hasada a sa akwai yin gaskiya Allah ya ce inna lillahi ma fi ce. eh ka daina gani gona ne ka gani wani yana nomawa wani guri ne Allah ya ce nawa ne fa duk abin da yake duniya inda na duniya ne nawa ne duk wanda ka na bayi ya ce ba nasa bane ara masa ne to kaga daga nan ko mutum ya rike abin ba zai dame ka ba nasa bane na Allah ne ko ma menene arziki ne ruwa ne wadata ne a'a wasu abubuwa ne na alkhairi amfani ne abinci ne kudi ne Allah ya ce wallahi nawa ne an lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi kuma duk abin da yake kasa Allah ya ce nawa ne ba wanda ya zo da kayansa ko akwai sai dai ka zama sababi in hatsi ne ma noma kai kurin Allah dai shine mai kayan in kasuwanci ne kai dai kurin na Allah ne ba abin da mutum yake da shi kowa talaka ne mai hakikanin kayan Allah ne kuma ran da kaga ya dau kayan ya baka arama yi wancan da kaga ba a bashi kayan ka daina masa gori in ya ga dama yadda ya baka haka zai dauka shi ma ya bashi to alama ana na'am inna wa'ada la kun ga alƙawarin Allah na tayin kiyama wal jazai da aiwa kowa sakamako to haƙun sabitin gaskiya ce matabbaci walakin na aksara nasu sai dai yawa yawan mutane la ya alamu na zalika ba su ana hasani da haka nan ba mm. huwa yuhi wa yumi wa ilayhi turja'un huwa cewa sarki Allah yuhi shine sarki mai rayawa wa yumi kuma Allah shine sarki mai kashewa wa ilayhi turja'una izuwa ga Allah za a juyo a lahira fa ijazikum biha malikun kowa masa sakayya da aikin sa Allah ne mai rayuwa, Allah ne mai kashewa so da haka duk lokacin da aka yi mutuwa ko wani ya mutu ko ya bar duniya ko da da dalilin wani ne to hakikanin wanda ya kai din da ya kai yarda Allah ne to in aka yi haka tauhidi ya tabbata eh karka na tunanin yanzu mutum da yawa yana cewa ya san Allah amma yanzu in ka kawo mutum labari wani ya rasu sai ka ce yanzu yanzu nan jiya ma fa yana da lafiya duk wannan ba hi bane da farko ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ce a ah, Allah yana da iko to in ma wani labari zaka tambaya ka fawwara wa Allah dan an ba da labarin wani balarabi wato irin mutanen mu bakin fata haka suka je neman kuɗi a Saudiya to wannan bakin fata sai yarinyan balaraban ya nuna yana so yana son a aura masa wannan tukurunin sai uban ya ce kai ya bakakin mutane da yawa ba san Allah ba fa wannan ta guro ne ba san Allah ba ki hakuri ya ce a baba ni dai ka jarraba shi in bai san Allah ba na yadda ya ce to yi kenan an jima ya zo gida ki ce masa baban ki ya mutu kur ki ce kin ganni na fita eh na je aiki na da eh ya ganni ki ce baban ki ya mutu ni ina nan a bayan daki zan ji abin da za ku yi da shi in dai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce to zan aura miki shi yana zuwa da gudu ya ce wane wane zo zo ya ce babana ne ya mutu ya ce yanzu yanzu yanzu ba na ga ya fita fa ɗazun nan ba na ga ya fita sai baban ya bude kofa ya ce ki <laughs> ai bai san Allah ba ai shi kenan auren da ba yi ba kenan irin wannan akwai rayin sanin Allah nan ce Allah ya yi abu ka yarda ya yi Eh, every time a kowane lokaci ya yi kai da lokacin kurin yi kayansa Na. wa ilayhi turja'u. zuwa ga sarki Allah za a dawo kowa dai zuwa ga Allah zai dawo ranar lahira za a mai shi zuwa ga Allah baki daya mm-hmm. ya ayyuha nasu qad za'alukum mawizatun min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin ya ayyuha su ya ku mutane qad za'alukum mawizatun min rabbikum wa zifa ya zake muku a wurin ubangijinku kitabun biyu malakum wa alaikun littafin da yake ciki abin da kuka yi da kuma aikinku wa huwa bai mu bi amalin zai muku sa kaiya da abin da kuka aikata shi ne alƙur'ani wa bawun dawawun ƙur'ani waraka ne lima fi duri ga abin yake zuciya min alaqaid da na ƙudiri mummuna wa kuku da shakku duk abin da zuciyarka za ta yi mummuna ƙur'ani zai sa ka samu waraka shi yasa ko hawan jini ne ya damu mutum to ya bude takara yana karanta ba qur'ani izu ɗaya izu biyu za ga nan gaba blok ɗinka yayi ƙasa za ka ji ba kada wani matsala in dai za a karanta qur'ani ba sai an zo ana kwarna ma talabijin ba za a sake bar da kai wanda ba ya da lafiya kuma karanta a kurna masa talabijin to in ya mutu ba ta kaji matsala ai daga zaran ba ka da lafiya qur'ani za ka karanta in ba za ka yi ba ka ce wani ya karanta ma ka gani yanzu nan shifawun lima fi sudurikum abin da yake kirjin ku Allah zai warkar da ku eh, idza kunta bi hammin wa gammin wa qurbatin faqra kitaballahi tanju min alhammi eh, duk lokacin da kai ga bakin ciki da babban bacin rai to ka karanta qur'ani kur in Allah ya yarda za ga abin yayi kasa yayi sauki to nan gaban ku kai wasa za a raba ku da wannan in ba da lafiya sai a ce ai abin da za a dinga yi ka dinga kallon wasa wasa wasa wannan zai gyara zuciya yau kai wasa don wasa la'ika ko kuma kana kallon baka da lafiya wai za ka mutu ana asibiti sai a ce a dinga sa masa wasan Hausa a sa masa abin dariya kai za ka ji a sa maka abin dariya tun ka mutu ba ana ma dariya ka mutu sai me Allah ya ce fal yarhaqu kalilan, fal yarhaqu qalilan wal yabqu kaseeran jazaan bima kanu yaksibun duk wannan aqida da yahudi yazo da kar ku yarda yi mana ai rai baya ka ai eh mutum da bai da lafiya kuma a kurra masa wani abu na dariya kuma za a je lahira gidan gaskiya ai kaga ba ya burinsa ya cika haka wannan yake ko kuma a dinga kurna wani talabijin kana kallo daga zarin an shiga wannan halin mutum a karanta masa qur'ani kuma duk jinyan da aka yi aka yi ya gagara to wanda a rubuta ma ƙura'ani izu su ka sha kar ka ƙi sha ka sha saboda magaya ma ne magabatan ka suna sha duk wanda ya ce kar a haɗin ma ya ce a sha yawa mun yadda ne saboda haka ƙura'ani su tun idan ka sha shi to duk abin da yake damun ka Allah zai warkar da kai inda nauyi a karanta ma shi kaga wani ba na jin daɗi inda mun sauka ɗaya na ƙura'ani a karanta min qur'ani sauka da yan haka inda kai sadaka ga jinyan Allah zai raba ka da shi shi wanda ya dora ma jinyan Allah ne ko to shi ya ce a karanta kuma zai warkar da kai in ka baka warke ba dama baka yi imani da shi ba ko a karanta ma ko a rubuta ma ka sha kowane irin jinya ne Allah zai baka sauki a zuciyarka haka ne in Allah ya mutum almajiri ya daina higa layin da ba na almajiri ba ai malami kaga ya higa wani layi da ba nasa ba ya jawo kana almajiri kai da kanka ga qur'ani ba karanta ba ba ka yi addu'a ba wai don ba ka da lafiya kuma a ganka kana zuwa kemis ka dawo to nan gaba kuma ya sai Allah ya barka da kemis iya eh, to ai ko ƙurana kai ba za ka ji daɗi ba saboda hankalinka ɗin ya fi karkata a can ai inda hankalinka ya karkata sai Allah ya barka ba ku ga mutanen da maganin bature ma ba sa yi akwai ɗaiɗai su yanzu ba har ya bar duniya akwai wanda bai taɓa masa allura ba akwai wanda bai taɓa shan maganin bature ba kuma an rayu rayu kuma da in an ɗauke shekara hamsin ko ɗari biyu azabutun ma duk nigeria babu <laughs> duk ƙasar ba asibiti haka ake zaune kuma an rayu fiye da wannan rayuwa ta yau gani saboda haka malami in abu ya same ya tare abin da addu'a in ka tare abin da addu'a kuma shi kenan daga baya an kaga hankalinka bai kwanta ba sai amma na zamanin amma addu'ar dai a fara yin ta tukuna to Allah ya gane da mu to shi qur'ani shine shifa'u lima fi sudurikum duk abin da yake kirjin ku na hasada da gillu da sharri to duk karanta qur'ani zai dauke muku shi na'am wa hudan wa rahmatun lil mu'minin yi qur'ani shirya ne ga baran bata wa rahmatun rahma ne qur'ani lil mu'minina ga mu'mini mhm. qul bi fadlillahi wa bi rahmati mhm. fa bi zalika falyafrahu mhm. huwa khairun mimma yajma'un kula ga ku bi fadlillahi wasu malamai suka ce falala na Allah ɗannan islam ne wasu malaman suka ce a'a sai da na rasulullahi ne wa bi rahmati da rahman sai ne alqur'ani wasu suka ce sai na rasulullahi ne rahama din wa bi zalika al faral war rahmata kaga wannan falala da rahama da qur'ani da manzon Allah da addini to fal ya farahu a nuna murna malaman maulidi wannan ayan suke dauka in haihuwar yazo sai an nuna murna eh fal ya farahu ku nuna murna da farin cikin da Allah ya bamu farko wanda ya fara yin maulidi a duniya abu sa'id na kaukabar ibn abu sa'id al-bukuta kai ne shine wanda ya fara yin maulidi a duniya eh yace to bari ya fara yi da ya tayi sai da yanka raƙuma biyu saniya biyu akuya biyu rago 12 tinkiya biyu zabi biyu kaji biyu kwai biyu alawa alawa wannan ba shi da adadi shi ya ce to mun bude muku hanya kowa ya zai shiga saboda aka yi maulidin sayan na rasulullahi babu laifi za a yi maulidi kowa ya yi amma maulidin aka sa abin da shari'a baya so to a cire shi gefe eh, a cire shi gefe ina fata kun fahimta ba a kuran dan ana maulidi ka zo ka dinga runguman matan mutane kana cuɗanya ƙarya kake ba ce ma ka yi haka ba to dan dai ka sani imamu dini <laughs> a dinga cuɗanya da maza da maza ne ai da a shari'a abin da ya ce mace da maje sun cuɗanya ba addini ba ne e dole shaidan ya higa ciki ayi abin da bai kamata ba wannan yi ne kuma maulidi da kaga ana yi in za a yi abu ka'ida duk abin da baka so a kanka karka so wani zamani ya zo yanzu sai a ɗauki jita ana kiɗa dish dish dish ya rasulullah to duk dai shaidanci ne wallahi a to ya za a yi abin da arne zai rike ya dinga kiɗa da hi kuma kai musulmi ka ce da hi za ka yi ba annabi ai ba zai yi ba malaman kamun ka yi da akwai wanda suka yi ba annabi to abin da duk arne yau zai kada musulmi hi zai rike ya kaɗa so da aka shari'a ba ta yadda da wannan ba sai a mai da hi gefe a ajiye son zuciya a koma a yi abin da shari'a ya faɗa amma yanzu zan tambaye ka fa kuna zuwa inda ake sai da jita ɗin to in kun je kano akwai wani wanda muke sayan kayayyaki na su fi gawunsa in ka gaji tan ma gaban ka faduwa yake <laughs> Allah ya wani abu haka gaban ka faduwa yake to kuma abinda asali arnawa su suke fara rike shi ko ba haka bane yau musulmi wai da hi za su yi kuma yanzu til an fidda wani sabon salo idan kai wakan sai ka nemi mata suna amshi ana ganonansu suna haka to wannan ma wallahi ƙarya ne fitina ne ato ka dinga kawo mata masu nono a tsaye wai ka ce wai su za su amsa maka yaban annabi kai inda ka yi tunani abinda da ka yi din daidai ne su matan za su yaba annabi su ɗauki takarda su je can su yi a gefe a ɗakinsu su zauna su karanta kai kuma ka tsaya kai ma kai amma ka wa mata ka ce kai yaban annabi za ka yi kuma matan nan taro da mutane hankali za su yi ko wannan kuma a ce su ma mutanen in sun ce kuna da laifi kuna da laifin sannan ma kuma yanzu ba tsaya nan ba maulidin annabin ma ki ke taimasa masa imana ai an fito da sabon salo maulidin malam wane maulidin shehu wane maulidin wane za a yi haihuwan wane duk ba hakan shari'a ya nuna ayi ba ya annabin ake wa ki yi. a to yanzu na da taro kuma kuka ce kuna da taro mai amfaninsa sa ai bai dace ba ko malamin ka ne na taro kai ma can kana taro kana taro so kake ka rusa taron maulidi ba haka bane maulidi in za a yi a yi na annaba ɗaya kurin gaba ɗaya a tattara maulidin annaba za a yi to sai a duba takarda shehuwa ne ya ba annabi gudunmuwa mu masa addu'a shehuwa ne ya ba annabi gudunmuwa masoyin annabi ne a masa addu'a sai ku yi na annaba kaɗai sauran duk masoyin annabi ya goma masa addu'a to haka za a yi nan gaba kaɗan za a yi maulidin wane za a yi maulidin wane ƙarhe dai za mu kama muku hujja ko bayan mun bar duniya duk wanda ya mana maulidi Allah ya isa wannan ne hujja eh karka je ka ebo mana wani bala'i ka ce za ka mana kai wa annabi in kai wa annabi ka mana addu'a wannan ne magana karka je ka ce to ba ba bidiya aka fara mai da abin ba yo akwai taro ɗaya na yanzu ba ku ga maulidin da ake na ƙasa ma ya fi na annabin daraja ko ana yin taron da ake na annabi a na ƙasa da ake ba yi a maganan ban za ka yi ka je ka yi bincike an ce maulidin ƙasa ya fi na annabin daraja kuma kai ka sani ni na sani kuma an kya faɗa gaskiya to nan gaba kuma me ake nufi kuma ka ce murnan haihuwan annabi za ka yi kuma ka je gun shugabanni su baka miliyan goma miliyan ɗari ina ruwanka da su tun da za ka yi ba dole ba ne in kana da kuɗi ka yi a nan garin muka ɗan dafa abinci muka ce miwa annabi salati yau ranar haihuwansa miya addu'a ya isa to amma me ya kai mu gurin gwamna me ya kai mu gurin shugaban ƙasa sai mu mai da abin mai kasuwanci to saboda haka mutum zai yi maulidi ya yi kuma ko muna tare da kai kai abin da ya saba shari'a za mu ce da kai ba daidai ba ne abin da Allah yake so an zauna maulidin annabi ba niyyar ka bata wani rai ba wayannan mutanen addinin mu ba ɗaya ba ni zan zare musu ido wani zo mana zo mu ji mana maganin su wannan maganan banza kai zakai maganin mutum Allah da ya yi kudin mutum ya gama yawara ba wanda zai hire da mutum sai Allah amma kun ɗau maulidi kun je nan an zagi wannan an zage su an gaji su ma sun zo sun zage ku mai gari ya ba alkhairi ne kuma dama niyyar kuɗin ba dan hiriya kuka yi ba dan ku zage su kuka hirya maulidin an ji an gayyato malami ya zo kuma wanda ya gayyato waɗin musulmi ne haka ne jama'a an hawa na allahu akbar wayannan karnakan da suke muka haushi lahu akbar za mu yi maganinsu wayannan jakunan da ba su da ilimi suna tare da kuto dama a yi zagi aka zo yi ba na kai ne ya kawo mutum ba to ba wannan ne shari'a take so ba abinda shari'a yake so a bude ishiriniya a bude diwani a bude ƙur'ani wannan ya karanta sigogin manzan Allah a shafa a yi magana alburda ayi ayi to jama'a mun yabi manzon Allah ya to Allah ya sa ta wannan san sai ya kare da mu ayi addu'a kuma sauran musulmi ma Allah ya sa ayi haka a shafa shikenan a tayi salin alin to wannan shi amma kuma wannan abubuwa da ake yi na zamani to da maulidin za a rabu a je a biya wata bukatar wanda kuma biyan bukatar wato an yi ta dai da wani manufa dan a coci musulmi to ma ba kan wannan shi yasa ko maulidi muke ba inda muke zuwa za a gayyato da takardar maulidi ɗari ba na zuwa ko ɗaya ni ma nan nake kuma tarihi muke karanta an ka zo ka ji amma ma dinga zuwa gari nan a a zagi wannan a a zagi wannan kuma a ce shi ne maulidi ba shari'a ba ne a dinga yi ka yi abinci ka ce na yi murna don haihuwan annabi ya yi ka tara malamai su ma karatu ya yi babu laifi amma ka fita da niyan cin mutuncin musulmi dan wanka ka ce maulidi ne niyyar ka din dama ba ta maulidi ba ka kirkiri wani abu a zuciyanka dan musulmi su yi ga wani hali to Allah zai barka da niyyar ka saboda haka a gyara wannan shine magana malawa ne mun gayyace gari kaza duk da da aka gayyace ka ma ba dan Allah bane eh kuma mu muke da abin tafiya abin ba za mu je ba saboda nuna mutane sunna da abin da kai bayan ka bar duniya da kai za a yi koyi haka ne alkhairi ka shuka sharri ka shuka kurin ka ɗau motocin ka sabi ka je wani gari ana ma kirari dididididi ana bin bayan mota yan agaji suna bi da gudu ai yehuwa ne ne zai mana maganin su su na ne suka dami mu kaji kaji ka zo zagi mutane da kai ka koma wannan hine maulidi ba hine maulidi ba a dinga karanta abu da ilimi da hadisi in za a yi maulidin annabi da farko a gyara niyya na biyu a tsarin kar maza da mata su cuɗanya guri ɗaya na uku kar a yi da niyan zagin wani musulmi ko a ɓata wani musulmi rai nawa uku na hudu a ɗauke kaɗe-kaɗe daga cikin maulidin annabi muna nawa hudu na biyar a daina ɗora jahilai su yi maganan da bai dace ba haƙƙin annabi a nemi wanda ya san abu zai faɗa kuma ya faɗa don Allah sannan kuma a yadda za a yi a nuna wa mutane matsayin annabi a ce manzo ne na Allah bawa ne na Allah annabi ne na Allah ulul azami mursali a riƙe sannansa, a gaya mutane a riƙe sannansa. kuma sai a ware a ce a bauta wa Allah kar a tara shi da kowa wanda shine magana na gaskiya ba a jana bauta wasu mutane ba a ɗauko siffar Allah a ɗora mutum kuma mutanen duniya kuna kallo kowa yi hiru mutum ɗan adam a ce bai haifa ba ba haife yi ba kuma a dinga faɗan wannan kuma a ce shi ne maulidi a dinga gyarawa duk abin da ya kamata gyara ba na gidan wani za ka fara ba fara gyaran gidanka in gidanka ya gyaru ka gyara gidan makoci daga gidan makoci musulunci sai ya tafi haka to duk abin da kuke kallo akwai ranar haɗin kai zai zo in mun haɗa kan namu ma ba zai amfani ba e eh, dan izala ko dan shiya ko dan waye da kake gani dan wanka ne musulmi kamar sa fatan alkhairi Allah ya shirye shi ran da wani problem ya zo a ƙasan za ku haɗa kai zai yoyu in arnawa ko wani abu ya tayi aka ce sun yi kanku nan gaba kuma za ka haɗa wannan mutumin musulmin ka ce za ka haɗa kai da shi zai yoyu ba zai yoyu ba to saboda haka a dinga yin musulmi uzuri ba da wuta ba a kai wuta da wuta mutumin da kake so ya bi ka in kai kurna wutan kuma ka sa ruwan sanyi ka yi abin naka don Allah ya gani inda daban ka zai bi ka amma mutum kana ta zagin sa ko zai bi ka zai bi ka ne in ma yana da niyya wallahi sai ya fasa sai ya fasa ya ce kai ya fasa sai me kai dai baka isa ba kenan kai ba kai ba shi ba shi ba ba siyasa ba sanin yadda za a ja hankalin mutane kuma an ga cewa ba dan Allah kake ba yau ne muke zo ne muke karatu na nan har yau ba wanda ya zo mana raddi ko wani abu idan ka zo ma sai mu ce naka ne ka je mu sauka lafiya eh lakum dinakum waliyadin mu ba za mu taba ka ba in ka taba mu sai mu barka da Allah ko mu ba za mu taba in ka ce abu kaza bai dace ba sai mu duba mu gani mun yi kuskure yanzu zan gyara yanzu sai mun fito mun bayyana duniya mun yi kuskure wannan shine kurin adalci ba kuma mu kadai ba abu kaza da haka malam kai kuskure ba cewa yake an bari ba a jama'a ku da abu kaza mun yi kuskure haka Allah yake so ka tsaye da kanka to me ne kai masumi ne amma kai baka yarda baka laifi ba kuma ka yarda wani zai yi laifi ba adalci to wannan ne duk wanda ya gaya ma kuskuren ka in ka duba ni da gaske ne kurin ka ɗauka ya je ya ce da duniya duk kayi kuskure sai me imamu maliku imamu darul hijiri yana zaune wani ya zo ya masa tambaya na ilimi ya ce a ban sani ba ya ce ana cewa imam malik kuma duk darajar ka ce baka sani ba ce an ka je garin ku ka tara mutanen iraki ka ce na ce ban sani ba <laughs> sai me to ne shine haka ake so mutum rayuwa ya zauna to jama'a mu dinga kula mu dinga gyara abubuwan da ya kamata kar a dinga yi wani abu kuma ku dinga faɗa da mutane alhali kuma ku kuka biya wa san zuciya mai Allah yake cewa kul bi fadlillahi qul bi fadlillahi wa bi rahmati mhm. fa bi zalika falyafrahu to kowa ya murna akan wannan babu laifi kuma hujjar mu na yin murna akan maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to Allah ma yayi maulidin shine magana mu na farko shine karka ce mana bidiya ne mai Allah yayi in ka ce da ni akar maka Allah a ina mu ce da kai ka duba hujjatullahi alal alamina fi mujizati sayyidil mursalina ka duba al anwaru wal misbahu wal sururi wal afkaru ka duba kuma littafin ku al bidaya wan nihaya na ibnu kasir rikakken dan izala ne su ne manyan almajiran ibn taimiyya babi guda ya ware wa maulidin manzan Allah na zaune gari ba imamu zabi rikakken dan izala ne duk duniya an sallama masa a izala zabi ba wanda zai isa ya ce a'a babi ya ware a littafinsa ya ce babin a sayar alamun dubala ya ce babin alamuwan lidin nabi sallallahu alaihi ya ce na yarda babi guda yayyai wa annabi maulidi malami nawa muka kawo muku mu koma tarikul kabiri zahabi ya kara cewa babun ala maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ka aya kai ne baka san me yasa ake maulidi ba manya manya jigajiganka wanda ba irin su sun yi maulidin saboda haka za a yi maulidin annabi wancan abin da muka hana a isu da shi ku duba albidaya wan nihaya ku duba sayarar alamin nubala na imam zahabi tariku damaska na ibn asakira a duba shi a gani manyan bayan Allah sun yadda aiwa mu annabi maulidi to sannan annabin kuma yayi maulidin shi ma yayi raguna biyu